Masu fama da cutar HIV a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun yi amfani da ranar ɗaya ga watan Disamban nan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu cutar wajen bayyana halin ko'in kular da ake nuna masu a nan jihar Niger. Jihar Niger dai na da adadin mutane dubu uku da hamsin ke fama da cutar ta HIV. Ga dai abin da suke cewa. Sunana Ture Sani Christopher Marcos ni ne shugaban mutanen kungiyar mutanen nan da ke fama da wannan cutar tsira a nan jihar Niger. Wallahi tallahi duk halin da muke ciki tun zamanin aru aru har wayo ba wani da ya taba yi yi ni din nan zan iya nuna maka wasikun da na rubuta ma jama'a na rubuta ma madam chief servant na rubuta ma shi chief servant na rubuta ma mutane da yawa kana gan copies of the letters that I wrote to various people wai su taimaka ma group din nan a taimaka ma mutane da abin da za su ci do abin da za su sha da a taimaka ma iyalai akwai jarirai akwai manya akwai mutane kala kala ma babu to sunana Angela Laiki eh, sakatariya na mata masu zama da wannan kwayan sidan so muna kira ne a yi abu a kan shi dama su fara sa mu cikin abubuwan da suke yi magungunan wannan rage kaifin cuta ana samun shi to ana kokari ana dan a asibiti Alhaji Baba Umaru shine babban darakta a ma'aikatar yaƙi da yaduwar cutar da gwamnatin jihar ta kafa da yawan suna da aiki saboda akwai shopi mun ruto ba kowane local government area hiv people da ke local government area naka su kaza kaza ne akwai shopi aiki da ke zuwa wanda ba su da yaki su wanda saboda ba da yawan su ne ba su da yaki eh, ba wanda suke ba su da yake ba su da yawa ga su nan a ba su shofi su ma su je su yi Dr. Ibrahim Chindo shine babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da yake cewa dangane da wannan rana. shine muka ce takin da muka bayar muka ce know your HIV status wate ka kula da rayuwanka sa'annan ka ɗauki mataki ka san matsayinka ko kana da wannan cutar HIV ko baka da shi. Uwar gidan gwamnan jihar Niger Hajiya Jummai Babangida Aliyu da ta halarci taron bayan ta baiwa masu cutar gudunmuwar kayan abinci ta ce suna faɗakarwa akan wariyar da ake nuna ma masu cutar ta hiv kuma inda dai in dan wanka na da shi ka kamice shi in ka kamice shi baka san kai ma abin da zai sami ka gobe ba mu hada hannu dai gwamnati na yin da abin da ya kamata kuma na ga ana kokari Najeriya dai akwai kimanin mutane miliyan uku da dubu ɗari hudu da ke ɗauke da cutar ta HIV inda a wata kididdigar da aka gudanar ya zuwa karshen shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta nuna cewa mutane miliyan uku cutar ta HIV ta kashe a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.